الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم اشر لديه ga watan uku watan rabi'ul awwal hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata biyu da kwana ashirin da ɗaya Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don ƙarƙin sunayensa. Wa alaikun salam. na'am eh. na biyu su'alu eh, su'alu ma'arufin mutu na na kaurin da samu eh, suna ɓoyewa a tsakaninsu suna magana ƙasa-ƙasa kamar wani lokacin kana zaune ga ga dan ban ba ku kan yi dan kuskus din da ban je ba ko ba kuskus din da nake ki da nake yi wa muka ce ne ya ta kafa tuna in kuna magana haka kuskus kuskus haka da sauran su da abin nan na kalle ku ku shiru to wannan ne ya ta kafa tuna kuma ina yake eh, eh, tun da kaga nan illa ashara ko daga wannan an gama shi ina da ayon ta ayon ita da na ayon na ji ai zama mashari ne ban gan shi ba ya eh, kusa da karshe iya zama shari ma hasil na faɗi maganin أو بصيغة قل صدق الله راجع إلى الملك المعمود بسؤاله أو بعض رؤساء أهل النار magana magana zai komawa ainihin wasu daga cikin shugabannin 'yan wuta kamar yadda ana magana sigan auren wakilin su na kwaddamiru mm, ta yi mana magiyar su fi auna. ai manya ne a wutan ba gabanin jin daɗi wanda suka fi kwashen wahala ya kaddu mu ƙaunahu yawmal qiyamati to kaga zai ga kashi a garin manya manyan yan wuta zai idan su Abu Jahal kaga a cikin wutan tunda da abin da ya janyo ba wai wani daraja suke saboda wulakan wahalan da za su shiga yau a ce misali a ce mutum duk fashin da aka yi a kinau shi ne jagora darajantawa ne ko karsantawa ne amma dai shugaba ne da duk irin sautar da aka aikin kina wane ne a hali da aka gani shugabanni ne a watan baka ce wani ce bai ya ce duk fashin da aka yi a hanya kama shi ne ko shi ko yare shi in ba shi ya sa aka yi ba to shi ya da kansu kada ya ko shugabanni a ko ina ko shugabanni inda ba mu shugabanni yanzu da muka shiga mu ne ahlu sunna muka zama ba shugaba hmm? mu ne kowa zaman kansa yake in ka zama yaro karami zaman kansa in ka zama wannan mutum kana tsamman za ka zo kwado kowa ya zo ne ko taro ka kira za ku yi shuru to kowa ya zo ne fa da niyyar yanzu sai ku ba abin da suke ku ɗauki nawa wancan ma abin da ke da alhamdulillah tun da dai kun gane gaskiya yanzu kuna son yi abin nan to ai dama ne sun tuni abin da ke kiran ku kenan ku zo ka gana wa ku in sun kai mutum talatin to kuma ya ɗauka yanzu hankali ya zo wa jama'a an zo a bishi sai ka muke yau amma wa'incan daga nesa ma zai ce ah, a ba wani malamin mu ne ga wani shi ne jagoran mu dama wanda shi yake ba mu tarbiyya yau ga shi a wurin amma su iya eh, alhamdulillah <laughs> ala kulli hali ta yi duka ne magana ne amma wani da abin da duk wanda ka ga matattu matattu na malandin suna da shugabansu in yi ce a bari an bari in yi ce a yi ra'ayi wata masifa mun yara kai muka nan haka ina zo kai haka to ko ya mutu suna da shi baka ji wani wani babban Allah ya maka ta yace tun da dai alai hafiz hata asha yace na rike muku goma ko kuma laraba ko haɗu kan taran kuma hukashi eh da ma ma da sauki sauki ni bai zama la'ikan ne ba ko kuma dai aurin ido ne ko aurin ido ne mangaji wannan mangaji wannan mangaji wannan ko kuma ku je duk laraba ku taro akan taron nan ba za ku yi amamin su mu je mu shiga aljanna muhammadu yono shi kenan Uh-huh. menene amsa na tambayin me ya tambaya hmm, an yi haɗin kaddin su za ka kamar da ka ɗauko sai wani ya ce yauman ko ba'adu yau ko ashara ko sa'a yake duk in ka tura su ɗin nan ka tara su ga baki da tun da aika gaba maganan Allah ne ba mutanen ne wannan sun yi gungu sun ce sun kai zaman ma'aurin nan ba mu fi yi ne ba ko rubin mu wasu suka ce kai mun kai goma wasu ka ce a'a mun kai kwana guda to shi ne a ƙarshe ayin ka duba ya kama wanda ya ba sai ka ji daga baki na ba sai ce eh, fas mai yake da suna wani ne ya ce a ƙarshe yau mu ishe ya fi ko ba mu gaurin ba ne bi za ka yi irin wannan ai da ka bi za ka gai zai kai ka fasalul adi na ku ita addalilu daga addalilu ne ku illa yawman ko illa yawman wahida wa zalika fi na baro shi a baya wa arjahuhum to kuma me suke nema ga arjahuhum arjahuhum aqalan wa amsaluhum tariqan ba a ce ma dole shi ne wanda dai suka fi hankali a ciki huwa man yaqulu innahum ma labisu illa yawman to kuma me zai maka wurin su ne suka fi arjahu na ka son arjahu su ne wa'inda suka wanda suka ɗauki wannan sunan da suka fi ya kawo kuma aya kuma bai ce maka iya eh, lalle haka ne ba a ƙarshe ita i idan aka je aka kwatanta inda za su je aka kallo nan ai ma bai kai nan ba تو إيو قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون شركة ينزل تخوضها ويكو ممكن كرم توانكي حاسبتم shi ne Hafif hafifin wai ɗauka ko ka yi an na ma kalakana kun abatan mun halitta ko asa ko don a yi kwalliyar kawai yadda za a sa mai garma a karan da ba kasan zai ƙarshe dai kwalliyar ko a suka wata fulawa ko a yi wane ne kawai don dai a gani hoto shi ina tallan wani abu amma wannan haka kawai aka sashi bai da manufa ran da aka ga wanda ya kyau a rusa wannan a sawancan ne to kun tsammani haka muka halarce ku kowa a kwalliya da ke ta fi tinkin tinkin tinkin yana ɗan ƙarami ya girma ya zama saurayi wata rana ya tsinci kansa a dotti in an ji mai ya tsofa ito tsire ya mutu yake na an gama sai wani yanzu ya yansa ne akan hanya haka kuka ɗauki duniya ko ba za a yanka a ce ba ba wani aiki za ku yi ba a kawai an halitta kuna a basan Allah yana son ya dinga ganin ku a duniya kawai kuna yawo rinke rinke cikin itatuwa cikin gari wa'annan sun taro wa'annan sun wabe haka kawai iya kace abin da Allah ke nufi da ku kenan wallahi ku jaba ba a ne mu dinnan ana neman mu da abu a haɗe ana nema kuma kowa nashi daban an tsora min abin da aka tsora min ni kaɗai kuma an tsora mana gaba ɗaya kuma da za mu taru mu yi wanda zan yi wuni kaɗai ni kaɗai za a wara ba ban yi ba wanda ku aka taro aka ce ku taro ku aikata kaza idan ba mu yi ba gaba ɗaya na mu ba mai sha don kada ka dinga tafiya kana ɗaukar mutane su ke musulunci mutane sun ke musulunci kai kuma ba ina kake mun dai ku kun ɗauka annama khalaqnakum abasan ka dubi yanzu yara an suka gidaje lokacin da suke gina gidajen nan nasu a yashi ka kuskura ka rusa wani yi ta kuka kenan hmm, ya yi ta koka ƙarshen ta nan in hmm, daidai kuke a ita fara amma da za ka ba su ka ruba musu ido su gama su watsa sai ka bi ka rusa gidaje ba kowa ba manufa gobe ma ba za su dawo ba su wa ya rusa mana gidaje Allah ji ne masa Allah wani ne kashin tabbatar mai ba za su yi sun biya bukata a jiya yau sababbi gobe za a yi to ba haka duniya take ba ba halitta ma don haka ba an halitta mana akwai abin da ake so a cimma kuma ba mu kaɗai ne ba ma ba wasu sun wuce yau ga mu a tsakiya wasu na shigowa wasu gaban mu na ta fita mu ma mu je ƙarshe mu fita akwai inda ake so a ce ma in an kai ƙarshe can komai ya ƙare ya dawo da baya ta komo gaba sai a karkata sai na abin da aka kai kusa duniya ta yi kama da makaranta Sai ta neman a ɗauke ka bayan an ɗauke ka kuma ga abin da ake so a cimma ga takardar ka ba ga takardar ka ba sai ka yi kaza sai ka yi kaza zai gaje in ba ka ba an kore ka har aje a ƙarshe ƙarshen da a tarkata yau ka kai shekara kaza ta kai a baka sakarda ga kaza ka samu gaba kaza ka kai amma dai ka zama ɗan gwangwani haka in za ku ɗauke shi aiki ba laifi wannan ya kai ɗan gwani wannan ya kai kaza wannan ko ina nan zero da abin da ya kula lallaba don kai zai muku ƙarya ce ya yi karatu ga takardar shi أفحسبت أننا خلقناكم عبثا لا kaina ka sauke nan wurin ka zo da zai mana an jima ka ga yaran na son yi farar da kaya ba wasa suke ba akwai manufan sa su haka akwai manufan da aka sa su kasa wannan kayan akwai abin da ake so a cimma daga gare su mu nan ba kafin a je su mu da ba mu tara sa kyauta su ba mu kaza su ba mu kaza mu tara su mu yi don mu a ya Allah zai yi wasan ka duba ga matan nan sun sa bulu-bulu kayan dan gaba ke ɗaga su nan mm. Ka sun ba wasa akwai abin da ke so a cikin mu to yi amfani da wani haka rayu. ba mu zo duwa a halice mu Allah bai halice mu duniyar nan haka don wasa ba ko don yin kwalliya da mu wa annakum ilaina la turja'un eh, shi kenan ko ba za ku dawo zuwa gare mu ba hakuna hanya fata'ala Allah Allah ya wuce iwasa uluwan kabir al-maliku al-haqqu sarki na gaskiya sarkin ƙarya ma bai bai abin nan ba to yaya sarkin gaskiya shi ke naɗawa shi ke kwancewa isauke la ilaha illa huwa rabbul arshil karim الاستفهام في قوله أفحسبتم lil inkari mana kyaman abin da ke ciki ne ai tabbas ba da sai ku don wasa ba inkari wannan mu ma muna haka ce to ba za ka yi sauri ba yanzu ba za ka yi sauri ba ga tafiya ka da ka ga ina kana zama yi rubuta gudu iyo ka kaman ka ce ba sai yi sauri mu amma ba za ka ce masa iya sauri ba za ka iya sauri ba istimamu inkari ne abin da kake bai da kyau Wala husban huna tsammani ana ma'ana sa ma'anahu azzannu zaton ku kenan <clears throat> yani azanantum anna khalaqnakum abasan la li hikmatin ba don wata hikima ba haka kuke dauka to kalla malam da ranar tambaya za a zure mu gaban Allah wa annakum la turja'una ilaina yawmal qiyamati ba za ku dawo gare mu ba gobe kiyama fa nujazikum ala a'malikum musakan ka muku kan ayyukan ku an halatta muku kaza an halitta kaza kai a takaice halittar nan da muke gani kaf an halitta ta da saboda mu mu kuma an halitte mu ne don bauta wa Allah da kai aiki wani mataccen misali nawa ka je muhadara ka zara da kojis an aje maka an kawo nama an aje maka an kawo tuwo an aje maka an kawo ruwa an ai baka yi wazin ba yanzu za ka yi cin wani hau malam bai ciwa in dai gaskiya kake nufi bai ciwa sai ka ga ka buta lafiya wannan zama da suka ga mun meke kyawai mun abin da kawai ina kaza ba ni ko kaza ba shi ni ko kaza ce to aikin da kake ka kake an halitte ka ne saboda Allah to Allah nan ina abin da kake ba yau sallah wannan ayyan ga kake a sallah gani kake kai sallah ayyan ba shi a zo din kawai a biya ka kana jira ne ka mutu a biya ka ba ka duba irin yadda Allah ya inda misali da yi kashe maka kuɗi ita itatuwan da aka kashe maka kai amfani da su ka fare wannan to har ike nan zai tambaye ka gobe kyama mai isa ka fare ni ba amfani da ni za ka yi ba sai gare shi yana yin ka masu adduna kaga ɗan ƙaramin bishiyar kawai kana son ka wasa addaka sai kai ka tsara da sai wancan ma shi ma ya ɗauko a da sai na ta ta ta ta ta ta kaga ta wani ja to ga wannan wa zai iya sare shi a tsara daya duk za su kai ku gaban Allah an yadda ka tsara kai abin an yadda ka tsara don kai noma a wurin an yadda ka kakule ikin da turbi kututtore don gida a ko don ka noma ko don kai kaza wannan an yadda ka yi amma nan wurin da ka gyara bauta wa Allah wai jazi kuma la amaliku in khairan ka khairu wa in sharran fa sharru thumma nazzaha jalla wa ala nafsuhu sannan Allah ya tsarkaka kansa an an yakuna khalquhum abasan daga a ce wai halitta su wasa ne kawai kamar to ai ruwa ma ba wasa ne ba wa annahum la yarji'una ilayhi lil hisabi wal jazai wa qawluhu ta'ala fa ta'ala Allahu al malik al haqq la ilaha illa huwa رب العرش الكريم أي ta'azama وتقدس girman Allah ya girmama sarkin Allah ya tsarkaku wata nazzaha an kulli ma la kama da kamalihi ya tsarkaka daga duk abin da bai dace da kammalarsa ba wajen lalihi. wa minhu ciki akwai a wasa, Allah ya wuce wasa ya wuce duk abin da yake ba to mu ma nan ba mu in ka sai ka sai dan bulot in ka ka dora bulot ka je da yamma bayan sun tashi ka tutture da safe ka dawo wurin ka zauna yau ma za su sake kana neman waye ture ma bulog jiya sai gashi na ce, ka wanda abin naku ba ƙarfi sosai da na ture ya faɗi hmm? ai na ɗauka ai ima eh, magana ma ma ya ma za a yi neman ina ma zai kula wannan abin da shin tukuna mahaukaci ne kai ba kai ka ba da mahaukata ba ai ko mahaukaci ne kai bari a ranka nama da rafi ta inda gobe ba za ka dinga taɓa irin wannan ba to kai ba ka yi wasa ba Allah ne zai wasa hmm? ka samu mutum na haƙe-haƙe ya shuka ya shuka ya shuka kai ga wanga ɗarka cikin rai an da za a kwashe lafiya صلى بايع ومنه خلقكم عبثا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا وما تضمنته هذه الآية أبو بواندا آية نتتتروش من إنكار الظن نجع من كدع ذاتي المذكور جاء موضحا في غير هذه بغير هذا الموضوع ya zo a farare wanda zai daɗa fito da waccan magana ta baya a farare ka ƙaunashi ta'ala wa ma khalaqa as-samaa'a wal arda wa ma na ba'ila ba mu halitto sama ba fa ba mu halitto ƙasa ba ba mu halitta tsakanin sama da ƙasa ba kaga saman nan ita kanta babu nan halitta ce in ba don ya halitta ta da yanzu na abu ne a wurin ɗin ba mu halitta shi ba haka kawai ba tsilan shi ne haka bai da wani amfani yana da amfani zalika zannu alladhina kafaru wannan shine zaton ainihin kafirai cewar an halitta shi ne haka kawai an halitta shi irin su fir'auna yayin su wane ne duk da shi kashe shegantaka ce lillazi na kafaru minan nari wailu ta tabbata ga kafirai wannan wailu na wuta akwai wailu abubuwa daban-daban Allah na da wailu mutanawwi'a wannan wailu na wuta ne wa qaulihi ta'ala وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق بنغالي توصل ميبا إنجي الله بمو إنجي الله إنا بكنا دنون العظم بمو هالي توصل ميدا كفابا haka ba mu halicci abubuwan da ke tsakanin su ba tawa domin ha ma khalaqnahuma illa bil ba mu halitta su ba sai da gaske da amfani da abunda da aka dora masu kuma za a zo a tambaye su kuma akwai ma ba jiya muke magana wurin rayuwa na guda hudu rayuwa a ciki shine inda fi kowa tsin matsatsi gidan ciki kenan muka zauna watannin da muka zauna ciki akwai wanda ke fin shekara ma muka zo duniyar nan kalli yadda take da faɗi in ka kwatanta ciki da duniya abin babu gani wajen girman su ba ka kalli girman duniya ka kalli girman ciki duk girman shi sai kai ba su magamuwa wannan maganin me ma na kawo wannan magana to kaga duniyar nan in ka je barzako za ka za a bar barzako nan ba kowa ba komai nan a matsayi ke barzaku ya nunka wannan kamar ciki ne da duniya to haka barzaku take a yanayin da wannan duniya wannan duniya an kwatanta ta da barzaku irini wane ne nigeria to haka kuma ran da aka bar barzaku aka je san gidan dawwama shi kuma an kwatanta shi da barzaku bayi da misali wanda suna gidajen nan adam guda hudu yanzu muna cikin na biyu wasu muna cikin na uku amma ta lahira ba kowa ba je shi ba su kuma rana ma ba ta zo ba wancan gidan yana can muna kan hanya muna gurzawa ana tafiya wa qaulihi ta'ala a ayahsabu al-insanu an yi yutraka suda ألم يكن نطفة من ملي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى متم نعم. يا عم صنع عم aya ya saboda yake an yi turaka su da za a bashi haka zamanin da an fi fahimtar su da yanzu da safe na daga lokacin da za a fashi shanu bai yi ba lokacin da za a fashi awaki bai yi ba sai an jima wajen takwas kada awakin kasa su fasa sadu da kamita ko dai abin nan sai sai wajen takwas na haka a fake su suna nan kusa gida har su tafi da nisa kaga su da su je su yi kiwo su dawo su kwanta ba za a ta aiki a gida ba sai a wakan gidan da ku ke yi aka shigo nan gidan aka ɗaukar min kaya a ɗaki ka kama su ka ɗaure ka dinga dukan ta ce a a rage ba lafiya saka aka yi a gida ya kama dukan a wakan gidan tun da suna nan aka yi wannan fatan a shi wannan sudan suke kawai ma sai abin da ake je jira na ake in bukata ta taso ko dai a fayar a samu bukata ko dai a yanka a biya bukata kuma sai ba ruwan su to ba a halitti mutum haka ba yana da manufa in yake an yi taraka su da haka yake zato haka alam yakunu tufatan mani yin shin ba ya kasance daji ne mani ba ne ba Gaga shi karan kansa wani daga wani wuri aka ɗauko shi amma wancan wurin bai cancanci a mace shi ba amma gidan shi na farko inda ya fara rayuwa ba Ta saka da shi aka ajiye nan ya makale mai mutuwa ya mutu mai rayuwa ya suka zo cakon duk suka mace suka bar guda ko guda biyu na gaban guda uku sun makana alaƙa ya koma jini ya koma tsoka fakalakana fakalaka fasawa aka halitta shi aka saita masa komai na shi sai an ka kalli bishi ko shi mata shi cikakkiyar in ka ga wani abu tare da shi a nan duniya sami shi ya samu gafalalliyar uwa ce ta dai ta bashi haɗi wani wuri ya faru ko je caka kansa wani abu ita kuma hisabin tana ga Allah idan da yaron da aka ce ka rauna nashi ko kai menene ko kai wane ne shi ma Allah zai saka masa eh mana shan wannan ba cikin mahaifa aka ɗauko shi ba ai mahaifa ya ɗauko shi وجعل منه الزوجين الذكر والأنثى waj'ala ainihin eh, minhu aka sanya daga maniyin nan ne aka maishe shi azzauje ne nau'i biyu nau'una iri biyun ka kalle su daban-daban imma azzakar wa imma al'unsa wa imma azzakar wal unsa to kaga wannan yana tabbatar masa kai da wani abu a gaban mu akwai wani abu a gabanmu ana neman mu da wani abu ba a halicce mu haka ba wa ƙauluhu sudan ai muhammalan ko a ce ƙyalalle an ƙyale shi ba ruban ba ba ba a komai da shi ba ɗora masa komai ba la bu wala yujaza wa huwa mahallu zan zanni zalika nan ne ake kyaman haka ba haka ba ne ba wannan magana da kuka ɗauka fi ƙaulihi a ya sabul insanu an yi turaka su da wa ƙauluhu wani wurin abasa ya juru ya juru i'rabuhu halan li'annahu masdarun munakkar tunda masdari ne mara alif dalam. أي إنما خلقناكم في حال كوننا أي أتمو هل تاكو دوارا ويجوز أن يعرب مفعولا من أجله أي إنما خلقناكم لأجل العبث من هل تاكو نسمو دقوي وصل komai wasa komai wasa حتى cikin sallah wasa har ɗaurin a cikin daurin ga wai dottawa sun haɗu za su ɗaura aure an ebo ma zaɓaɓɓu kuma zaɓaɓɓu suka zama duk in cari-cari in ci an wurin ɗaurin aure ana kanci har da usarai akwai akan jira amma ba ko ina ba ba ma a ɗakin Allah ba gaba ɗaya lali hikimatin ba don wata hikima ba ikita zab kalkana iyaku وعربه أنا لإرابة بعضهم مفعولا مطلقا وليس بظاهر سيدي مفعول مطلق بأفيل ونمتكب المغنى جدهده قال القرطبي رحمه الله عبثا أي مهملين والعبث في اللغة اللعب كن عبث وعفر يدام من فاد أبو ويدل على تفسيره في الآية باللعب قوله تعالى وما خلق السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وقوله الملك الحق آه، آية قال بعضهم أي الذي يحق له الملك وأن يتمكن الملك تندقوا من ناشنه shi ya halitta komai shi ke rike da komai shi ke kula da dukkan komai to ai shi ya cancanta yi mulke su shi ya cancanta ya tsara musu tsari sai ga wasu shakiye su zauna sai ga su a ah, yanzu mun wuce Allah zamani ne yanzu in ka kalla zamanin ci gaba don haka wancan tsari ya yi kyau a wancan shekaru amma a yanzu bai dace ba kuma i dinga wani da malmale kaga yanzu akwai arna mun cakudu da su to da aka ce ma ba arna ko zaman shugaban halitta a madina haka aka haɗu ga kiristoci can ga yahudawa nan ga musulmai nan haka aka haɗu aka rubuta yarjejeniya yanzu wani ba zai shiga cikin wani mu ba da fada idan abu ya same ku ko yahudu ko warware a tsakanin ku ko kai shi wurin shugaban ku warware maku kuma nasara in abu ya taso ku kai can ku kuma al'ummar musulmai ko mana ga jakadan Allah a tsakanin ku amma idan abu ya faskara a yahudawa a kawo shi wurin idan ya faskara a wurin sai a ɗauko a kawo annabi sai raba muku haka aka taru aka zauna amma ya sai aka juya kiristoci ko kiristanci musulmai ko yi musuluncinku masu bautan dodanni ko yi naku yan gargajiya ko yi naku amma abin ya faskara gare ku so ku kawo shi wurin mu mu raba muku mu da ba mu da addini suna shugabanni marasa addini kafan kanta ba addini a ciki amma ku yi addinin ku masu musulunci ku kai masallacin ku kiristoci ku tafi kiristancin ku masu bautan dozan ku je wajen dodon ku amma fa an abu ya faskar ta ku ɗauko ku kawo tarayya ita ce sama da dukkan komai kaga da Allah ma yanzu magana mata kwashe kai a ji daɗin rusa gaba da duk ma a tattaru gaba da shugaban ku da tun daga dukkan watsa ne dukkan ala ne ku haɗu wuri guda da shugaban ku shi ke kula da Allah can haya so suna can su ne koli su ne mala'iku wai kuwa musulmai suna sana aka rubuta wannan abu sallai suna sanai ana sanar aka karbi wannan abin aka ci gaba tafiya aka kuma ana son a dinga tsora shi aka yi wa mutane rufa rufa suke ta kamba ma shi suke ta yasa shi hakan membari su malam awar kuna sanar kuke wannan aiki kuna cewa idan aka bari ba a shiga ciki ba fa za a halaka to yanzu a mai muke ba halakan ba kai ne halakar ba ta taba ba mata saba yan uwan ko yau din da zaka bincika zaka tara yau an yi yanka mutane a wani gari yau an bibbindige wasu yau din an yi kaza a wani gari abin ya zo kansu wa ma hiya min al-ghafili na bi bai tunda duk inda an harka duk harkan da za a harka ko ina ana jira ya fashe ne a ce musulmai sun mashi yankin su sun bashi shiru ba ka jin hayaniya a yankin su in ma aka hayanin gidan rediyo ta biya. inda ake cewa suna wane ne ana wane ne barayin mai ne barayin doya ne barayin itatuwa ne duk yanzu sun yi shigo wurin kayan da ke dukiya ba mu kunan in na kace ba ruwan ga ba kana cikin sa ta ko'ina kuma an tsaya an yi shiru kamar ba a san ma mai ke gudanar mu ma na cikin gida muka gane balle mai yawo mu muna nan a masallaci amma musa akwai abin da ke gudanawa me ya samu musulmai me ya samu musulmai aka yi tsoro ko ina a tura su a tura su a tura su li'anna kullu shay'in minhu ilayhi Allah ya cancanci mulki muna magana ne eh, qala ba'dhum ay allazi ya lahu al-mulk Allah ne wanda ya cancanci mulki bi anna kulla shay'in minhu domin dukkan komai da gare shi kaga yadda masallacin nan yanzu ko da angon yanzu yau ta yi damu ta gaba iska yi go an yi damu inda za a samu na ba na so ne a faru da za a samu na fanka ɗaya ɗaya haka ba za a yi ba za a fara ba haka ka samu na fanka sanyin da za a je kai a mafa an kai a mafa daɗi na da masallacin nan an yi hankali to Allah ne ka wannan damu Karshen ta ke da balle da ruwa Karshen ta awa ne ƙasar ta washe a dinga zabgarana ƙarshen ta kuma iska ta taso amma yanzu iskan da take yi akwai iska ba babu ba amma iska kaɗan kaɗan take bugawa na kulla shay'in minhu kuma wa ilayhi kuma wani sa zai koma duk nan ga Allah za mu koma minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga wurin sa halitta da kuma za ta koma gare shi ko da yake qur'ani ake magana haka komai ma haka yake qala ba'dhum al-malik al-haq ma'ana as-sabiq alladhi la yazulu mulku. sai dai a yi a gaji a yi wannan abu a yi girki a cinye a sake girki a cinye a gama Allah na nan shi bai ba. laisa yi awwaliyatihi ibtida'un kama laisa li akhiriyatihi allazi la ya zo da mulku. ba a wuce mulkinsa kai ma da kake zaton ka wuce a bayan bayan kake kifewa kace ta kai kifewa jahilcin ka ne kai jahilci kake ganin yanzu an yi karatu me ake da shi jara'a ba sai dai kafirci kafirci kamar sun yau ya kai kololuwa shi ke da fada a ji kama kaddamna hahu, fi suratin nahli fil kalami ala shi ta'ala وله الدين واصبا وإنما وصف عرشه عن صفة العرش بالكرم لعظمته وكبر شأنه الظاهر هو الظاهر أن قوله وأنكم إلينا لا ترجعون هكذا قالوك معطوف على قوله أنما خلقناكم عبثا خلافا لمن قال إنه معطوف آه، على قوله عبثا لأن الأول أظهر منه والعلم عند الله جبلا